Da sanyin safiyar ranar Alhamis 14 ga watan Satumbar shekarar 2023 ne 'yan Najeriya suka fuskanci daukewar wutar lantarki biyu bayan da injin samar da wutan kasar ya ruguje gaba daya kamar yadda kamfanonin rarraba wuta da dama a cikin kasar suka tabbatar. Tun da 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara tofa albarkacin bakin su akan matakan da ya kamata gwamnatin kasar ta dauka don kawo ƙarshen matsalar. Sunana Koyibo Harrison. Wannan National Grid Collapse is become something normal. A da muna da generator muna siyan mai da diesel a dai yanzu ina kuɗin da za su ya mai da diesel to yanzu ni na duba wai irin wannan ba zai iya ba so na je na fara amfani da solar kuma I've been using solar ya kusa shekara goma kenan and gaskiya it has helped me ni na gan kamar gwamnati ya kamata su sa kuɗi a cikin wannan solar abubuwa amma ma mutane dan kuɗi su siya solar power a gidansu at least zai iya to take care of some of their needs while gwamnati su duba yadda za a gyara wannan national grid sosai sunana bashir musa usman gaskiya matsalar rashin wuta da yake damun Najeriya abu ne da yake ya ci mana tuwo a kwarya Ya kai ga lokacin da za a ce duk sa'an da babu wuta babu ruwa. Kuma babu yadda za a ce jama'a ta ƙasa za su iya zama babu ruwa. Yanzu haka ana sayar da diesel 950 naira akan yadda ake sayar da shi back in May 2023 650 naira per liter. To yanzu duk wanda yake kasuwanci duk sa'an da babu wuta ya shiga wata ha'ula. Saboda haka muna yi gwamnati gwamnati gaskiya sai da za su yi su samu su shawo kan wannan al'amarin. Malama Aishatu Abubakar mazauniyar unguwar mabushi a birnin tarayya Abuja ta ce. Gaskiya in aka ɗauke mana wuta tun da safe ba a kawowa sai da daddare. Sannan idan za ka je aiki ga yara kullum muna operator akan diesel gashi da tsada. In sola ne wani zubin ma aka yi ta ruwa sola din ma za ka ga kamar baya yi. Mafita ne gaskiya ya kamata gwamnati ta samu tsayayyen mutum wanda zai tsaya ya duba wannan al'amarin saboda shi yasa ai aka kawo yan rufa'i kuma kowa ya sani cewa yan rufa'i tsayayyen mutum ne gaskiya wannan al'amari a duba saboda duk inda za a yi idan ba tare da an samu wuta ba an masana'anta ba za su iya yin aiki ba a nasa bangare kwararre a fannin makamashi dakta yakubu sani wudili ya bayyana cewa za a iya maganin wannan matsalar kaɗan daga cikin hanyoyin da za a bi wajen maganin wannan matsala ta rushewar hanyar samar da wutar lantarki shine na farko dai sai an yi investing akan su kansu hanyoyin hanyoyin samar da wutar da inda ake rarraba wutar lantarkin idan ta zo da kuma wurin da ake generating wutar sai ya zama kowannen su yana daidai da zamani sannan abu mafi mahimmanci shine a yi abin da ake cewa diversification na energy sources wato an samar da hanyoyi irin na renewable energy harkar hasken rana na iska da hydro na ruwa idan ya zama ana generating wuta ta waɗannan hanyoyi to zai taimaka zai zama ba duka nauyin al'umma da kamfanoni ba a ɗorawa shi national grid din ba wannan zai taimaka masa wajen ya zama ya daɗe ba a samu irin wannan matsala ba abu na gaba shine sai an rage cin hanci da rashawa a fannin wutar lantarki din a cewar alkalman ƙididdiga daga kamfanin tcn najeriya ta fuskanci rukujewar babban hanyar samar da wutar lantarki a ƙasar da akalla sau 46 tsakanin shekarar 2017 zuwa 2023 lima Abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya